الحمد لله الحمد لله الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية والمعونة وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وهو الذي هون عليهم الأثقال وحمل عنهم المشقة والمؤونة أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد ولا معين ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن, أن محمدا عبده ورسوله أفضل من توكل على مولاه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه في السر والنجوى اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباكم وهو الذي أطعمكم وكفاكم وآواكم وأيدكم بنصره وهو الذي أنقذكم من الردى وهداكم وتوكلوا عليه حق التوكل في إصلاح دينكم ودنياكم واعلموا أن التوكل على الله من لوازم الإيمان وبه يتحقق للعبد كل خير وامتنان فأنتم تعلمون أنكم فقراء مضطرون إلى ربكم في كل الأحوال والشؤون وربكم هو الفعال لما يريد إذا قضى أمرا قال له كن فيكون وهو الذي يعلم من مصالحكم ما لا تعلمون ويريد منها ما لا تريدون ويقدر على ما ليس عليه تقدرون فقوموا بالأسباب متوكلين على الله لا على سواه فعدوا أمره واجتنبوا نهيه طالبين منه أن يعينكم على محبته ورضاه وقوموا بالأسباب الدنيوية من تجارة أو صناعة أو فلاحة أو غيرها من الأسباب قائمين بالسبب متوكلين متوكلين ومعتصمين على مسبب الأسباب فإنكم إذا اتصفتم بذلك لم تزالوا في عبادة ربكم وأعانكم المولى ويسر لكم الطرق والأبواب ثلاث كلمات هي روح التوكل والاستعانة فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها في قلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه إياك نعبد وإياك نستعين وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التي هي كنز من كنوز الجنة توصل العبد إلى كل خير عميم فمتى علم العبد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فاعتمد كل الاعتماد على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي استدفاء المضار والمكاره واثقا بمولاه عالما أنه النافع الضار وأنه الواقي للشرور الجالب للمحاب والمسار وأن الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم وفي نهاية الافتقار فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين وأنزل حوائجه وشؤونه كلها برب العالمين فليبشر بالكفاية فليبشر بالكفاية وتيسير الأمور ويا قرة عين ويا قرة عينه بالحياة الطيبة في كل ما يجري به المقدور ومن انقطع تعلقه بالله وتعلق بمن سواه خذله الله ووكله إلى غيره وولاه ما رضيه لنفسه وتولاه فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في السعي والطلب وتوكلوا على مسبب الأسباب لا على السبب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة مسلمين مجد أوران الله جل وعلا مجد أوران الله وليها لتشيمو يا أزرتامو ya kula da sha'aninmu shi ne mai ciyar da mu shi ne mai isar da mu shi ne mai isar mana dukkan wani abu da yake damunmu shi ne ya tattara mu ya ba mu mafaka ya taimake mu da taimakonsa kuma shi ne yake tsirar da mu daga dukkan halaka ya shiryar da mu don haka mu dogara a gare shi dogara a kansa mu yi tawakkali ga Allah jalla wa'ala irin yadda ya cancanta a dogara a gashi a wajen kyautata al'amuran duniya da addininmu mu sani cewa shi tawakkali ga Allah yana daga cikin abubuwan da suke lijimtar imani imanin mutum ba zai tabbata ba ba zai cika ba sai ya dogara ga Allah da dogaro ga Allah ne bawa yake tabbatar makansa dukkan alkhairi da kuma dukkan wata baiwa kun sani bayan Allah cewa dukkaninmu mabukata ne masu tsananin bukata ne ya zuwa ga ubangijinmu a cikin dukkan halaye da cikin dukkan al'amura shi kuma ubangijinmu Allah shi ne fa'alun lima mai yin abin da ya so idan ya hukunta al'amari kawai zai ce mata ne kasance sai ya kasance shi ne ya san abin da zai kyautata al'amarinmu abin da mu ba mu sani ba kuma shi ne yake nufin abin da mu ba mu da iko mu nufi shi kuma shi ne wanda yake da iko a kan mu abin da ba mu da iko a kansa don haka mai ruko da hanyoyin nema amma mu dogara gare shi shi shi kadai kada mu dogara ga waninsa mu bi umarninsa mu nisanci hannunsa muna ne masu neman ya taimake mu a cikin dukkan abin da zai kai mu zuwa ga soyayyarsa da yardarsa ni riko da hanyoyin da Allah ya shar'anta ya tsara a cikin rayuwa na hanyoyin neman abubuwan duniya na kasuwanci da sana'a da noma da sauran hanyoyin da za mu tabbatar kanmu maslaha a wannan rayuwar tamu muna masu ruko da waɗannan hanyoyi amma muna masu dogaro gare shi muna masu jingina akan wanda shi ne ya tsara hanyoyin ya fitar da su a cikin hikimarsa idan bayan Allah idan kuka sifantu da wannan to ba za ku kasance a cikin bautar ba za ku gushe ba kuna cikin bautar ubangijinku kuma ubangijinku zai taimake ku ya yassare muku dukkan hanyoyi ya buɗe muku dukkan kofofi akwai kalmomi guda uku wanda su ne ruhin tawakkali su ne ruhin neman taimako daga wajen Allah wanda duk ya lizinci faɗarsu da harshensa yana mai halarto ma'anoninsu a cikin zuciyarsa to wannan ya tabbatar da tawakkali a cikin rayuwarsa kuma ginin tawakkali a cikin ransa ya tsaya ya tsaya kyan ta farkon su shine iyaka na Abudu wa iyaka na sa'i wannan ita ce hanyar neman shi ta ce hanyar rayuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratu hud hu wa tawakkal alayhi ka bauta masa ka dogara gare shi malamai suka ce wannan shi ne. Allah ya koyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fatiha na iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma daga gare ka kadai muke neman taimako wannan kalma ruhin tawakkali ce da idan mutum ya dimanci faɗarta a harshensa yana mai halarto ma'anarta to Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar masa da matsayin masu dogaro gare shi ta biyu hasbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wanda Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta idan mutane suka juya masa baya wato Allah ya ishe ni babu abin bauta da gaskiya sai shi a gare shi na dogara kuma shine ubangijin al'arshi mai girma yayin da ka halarto girman Allah ta hanyar halarto cewa shine ubangijin al'arshi mai girma wanda al'arshin nan ya haɗiye sammai da kasai ga baki ɗaya to ka san wanda kake dogaro a gare shi wato ya cancanci ka dogara gare shi daga cikin kalmomin da suke nuna wannan wanda sun zo a cikin alkur'ani wanda wannan ɗayansu ne daga cikin kalmomin tawakkali da mutum zai lizince su a cikin wannan ma'ana ta biyu ta ruhin tawakkali akwai hasbi Allah alaihi ya tawakkalu mutawakkilu akwai hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda ita annabi Ibrahim ya faɗa yayin da aka jefa shi a wuta Allah ya sanya wuta ta zamanto masa bardan wa salama kuma ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da aka ce jama'a ta taru bayan jin rauni da aka yi musu lokacin yakin Uhud aka tsoratar da shi da cewa an yi gangami za a zo a sake far musu sai ya faɗi wannan kalma Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim da kuma hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun waɗannan su ne kalmomi da Allah ya umarce mu da mu rinka faɗansu na tawakkali a cikin alkur'ani kalma ta uku wadda take ita ce ruhin tawakkali la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wanda wannan kalma wato wato taska ce daga cikin taskokin aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana waɗannan kalmomi za su faɗarsu da halarto ma'anarsu da tsayawa da na dubbansu za su kai bawa ya zuwa ga dukkan alkhairi ne gamewa kuma yayin da bawa ya san cewa babu dabara babu ƙarfi sai da Allah ya dogara ga Allah dukkan dogaro akan dukkan abin da zai kawo masa maslaha a addininsa ko duniyarsa da kuma abin da zai ije masa abin ki da abin cutarwa yana mai aminta da ubangijinsa yana mai sani kan cewa shine mai amfanarwa shine mai cutarwa kuma shine mai mai ba da kariya daga dukkan sharri mai kawo dukkan abin so da dukkan abin farin ciki da kuma cewar halitta baki ɗayansu su kansu masu tsananin bukata ne zuwa ga ubangijinsu da tsananin wato talauci zuwa gare shi to idan ya haka ya dogara ga Allah ya yanke ƙaunarsa daga halitta da ratayuwar al'amarin da ratayar zuciyarsa da halitta ya sanya dukkan bukatunsa da al'amuransa baki ɗaya zuwa ga ubangijin talikai to wannan ya yi albishir da abin da zai isar mata da abin da zai kawo mata saukin al'amuransa mamakin abin da zai faranta ma wannan bawa rai da kyakkyawar rayuwa a cikin dukkan abin da kaddara take zuwa masa da shi wanda kuwa ya yanke alakarsa da Allah ya mayar da alakarsa da wani Allah to Allah zai taɓar da shi Allah zai danganta shi zuwa ga waninsa ya jibintar masa abin da ya yarje ma kansa abin da ya jibinta Allah ya jibintar da shi wannan al'amarin ya zamanto babu abin da zai samu sai taɓewa da rashin biyan bukata kuma tarihi da rayuwar yau da kullum ayoyi ne a gare mu domin mu gane da wannan don haka bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata wajen nema da wajen ƙoƙarin da muke yi da wajen ƙoƙarin da muke wajen kawo makanmu alheri da ije makanmu abin ƙi sarawa'un a rayuwar ɗaiɗaikunmu ne ko a rayuwar al'ummanmu mu dogara ga Allah wanda yake shine mai tsara dukkan komai kuma shine mai sabbaba dukkan wani sababi Allah ta'ala ya ce wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ya azurta shi daga inda baya tsammani wanda duk ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa Allah madaukakin sarki zai tabbatar da al'amari isar ma al'amarin sa ne kowane al'amari kuma Allah ya sanya masa kaddara ya sanya masa gwargwado na lokaci na kuma yanda zai saukar da shi Allah madaukakin sarki ya mana albarka da alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da yin salati a gare shi a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yawaita salati a gare shi ranar juma'a Allah ya yake inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wanda suka fi kowa yawan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya kusanci da matsayi a wajensa ranar alkiyama kuma su ne suka fi kowa cancanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في السودان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم نجهم من, الظلم من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين اللهم عليك بالمعتدين عليهم وعلى سائر عبادك يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيزهم مقتدر اللهم آوي إخواننا في غزة اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين